والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومريد اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقيت ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da hudu ga watan ga watan mai ko shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin mai na'am babun idza zara'a bi mari qaumin bi ghairi izni wa kana fi zalika salahun lahu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun idza zara'a bi idan mutum yayi shuka da dukiyan wasu mutane ba tare da izinin mutanen ba wa kana fi zalika salahu lahum amma sai wannan ya zama to maslaha ga mutanen kun fahimci wannan wato abin nufi mutum ya ɗauki dukiyar mutane ya noma da shi ba tare da izinin mutanen ba amma kuma maslaha zai koma zuwa ga mutanen da suke da dukiya din ba wai maslaha zai koma zuwa ga wanda ya yi noman ba shin ya halatta kun gane kan karatu ko to idan ya zamanto maslaha zai koma zuwa ga wanda ya noman ne fa shi ma ya halatta din zamu ji wannan bayani din na'am حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو دمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربو دغ عبد الله بن عمر الله يقارا مسيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bainama tuna nafarin yamshuna wato ana nan wato mutane uku suna cikin tafiya A akadahumul madar sai ruwan sama ya kama su wo ila garin fi jabal da ruwan sama ya tsare su sai suka tattara zuwa ga wani kogo a cikin dutse Ban habbat ala fami gharihim sakhratu min aljibal min jabal wato sai wani falalan dutse daga cikin wato babban dutse din sai ya gangaro a bakin kogo din an lura wani falalan dutse daga cikin dutse din sai ya gangaro a bakin kogo an tabaqat alaihim sai ya zo ya toshe musu wannan kogo din ya zama to ba za a iya fita daga kogon ba fa qala ba'dhum li ba'd sai sashen su suka ce wa sashe unduru a'malan amiltumuha salihatan lillah suka ce wa sashe to fa yanzu ku sani wannan kogo ya toshe kuma a wannan kogo din babu wani hanyar shan iska babu wani hanyar fita daga wannan kogo din kuma idan muka zauna a wannan kogo to lalle mutuwa za mu yi Ko ban ji wani ayi to yanzu menene mafita sai kowanne daga cikinsu ya goma yana tattaunawa menene mafita tunda idan ba a nemi mafita ba duk mutuwa za a yi gaba daya to shikenan sai ɗaya daga cikin su yace unzuru a amalan amiltumuha salihan lillah fada'ullaha biha ku duba ayyukan da kuka aikata ayyuka masu kyau saboda Allah ku roƙi Allah da wayannan ayyuka din kun gane ko kenan ku duba daga cikin ayyukan da kuka aikata ku nemi ayyuka masu kyau ku yi tawassuli da wayannan ayyuka din la'allahu yufarijuha ankum to watakila Allah zai yaye wannan musiba daga gare ku qala ahaduhum sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran yace ya Allah lalle ya kasance ina da iyaye guda biyu tsofaffi tukum tukum su iyaye nawa wali sibiyatun sigaru kuma ina da ƙananan yara kuntu al'a alaihim na kasance ina yin kiwo saboda su Ba an gane ku eh. wato ina yin kiwo saboda su zan je in yi gwagwarmaya in nemo abinci saboda iyayena